بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Musulmi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. muna bayani a cikin maudu'i wanda ya shahi gururi inda muka yi bayanin ma'anan shi hakikanin shi sannan muka yi bayanin mahangan alkur'ani mai girma dangane da wannan sifa ɗin inda muka ga cewa kinan <coughs> sifofi ne wanda suka kasance sifa wadda ta kasance daga cikin miyagun sifofi wadda kuma musulunci bai yarda ba musulmi a matsayin shi bawan Allah a matsayin shi wanda ya imani da Allah subhanahu ta'ala ya imani da manzonsa haka ne ya imani da ranar ƙarshe ya kasance kenan ya sifanto da wannan sifa ɗin saboda haka lazim ne kasance mutum ya nisance wannan mummunan sifa saboda irin mummunan sakamakon da take tare da shi tun nan duniya kamin lahira insha Allah cikin wannan darasin namu za mu yi ƙoƙarin mu yi bayani matsayin gururi a mahanga na hadisai na musulunci inda za mu ga hadisan musulunci wani irin mahanga ne suke da shi dangane da gururi wani irin haɗari ne su kai bayani wanda sifan gururi yake ɗauke da shi da wanda ya sifanta da wannan sifa ɗin saboda haka yana da muhimmanci zamanto mun yi tadabburi cikin abin da ya gabata mun yi tunani cikin abin da ya gabata hakanan kuma mu ƙara tunani da tadabburi cikin abin da za mu ambata ya zo a cikin hadisi daga imam ali alaihi salam a cikin gurarul hikam a hadisi na dubu uku da biyu inda imam ali salam yake cewa jima'u shar fil iktirari bil muhal wal ittikali alal amal yake cewa matattara na sharri ya kasance a cikin gururi ne zamanto mutum ya rudu da dama wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi da kuma jinkiri wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi masa don ya samu kansa a cikin wani yanayi na sabo hakanan kuma da dogaro akan aiki wanda yake bai kai bai kawo ba wanda ba zai amfani mutum ba wannan hadisi yana bukatan bayani kamar da zamu shi so da yawa mutum yakan ruduwa sakamakon daman da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sakamakon jinkirin da Allah subhanahu wata'ala ya masa maimakon ya yi amfani da shi domin ya zamanto ya gyara ko ya yi muraja an kan shi ya zamanto ya gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan jinkirin ya yi ƙoƙarin ya gyara a cikin sauran rayuwar shi a'a shi ruduwa zai yi da wannan damar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi da wannan jinkirin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi sai ya ci gaba cikin sabon shi wannan rudani ne kuma wanda ya samu kanshi a cikin wannan yanayi lallai ya rudu da wannan fursa din da Allah subhanahu wata'ala ya bashi shi yasa dewa daga cikin wanda suke sabon Allah subhanahu wata'ala ma'abuta zunubi sukan ruduwa da daman da Allah subhanahu wata'ala ya basu wani lokaci har ma kashi suna tamboyi har ma kaga suna gaugauta azaba ta hanyar annabawan Allah subhanahu ta'ala al misali wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko musu annabawa idan ba su yi imani ba kuma suka ci gaba da su da kauce wanda suke ma hanyoyi na Allah subhanahu ta'ala suka ki imani da wannan manzon lokacin da manzon yake ce musu ku bi Allah subhanahu ta'ala ku tuba ku bar abin da kuke yi ku kuma ma Allah subhanahu ta'ala in ba haka nan ba Allah subhanahu ta'ala zai muku azaba tun nan duniya kamin lahira sai ka ga cewa ansan da suke bada waɗannan mutane ansan da suke bada shi ne hamma zai zamanto sun ƙalubalance annabin su ce masa inda ya gaskiya yake ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya zo musu da azaba ne ko wanda suka roƙa Allah ta'ala ya musu ruwan duwatsu daga sama akwai wanda suka roƙa Allah ya annabi ya roƙa annabi ya roƙa masu ya roƙa Allah subhanahu wata'ala Eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaugauta azaban da shi annabi ya musu alkawali wannan duk menene wannan don ne saboda mai suna ganin cewa inda akwai wani abu da a ce wani abu zai same su to shekara nawa suka yi suna sabon Allah subhanahu ta'ala ba abin da ya biyo baya sai ma walwalan arziki da suka gani da lahiyan jiki da abin da ya kama da haka saboda haka suna ganin kenan ba abin da zai biyo baya har kai wasu ma sun yi tunanin cewa ba abin da yake hallakar da su sai zamani kawai rayuwansu rayuwa ne kawai na mutum wasu su mutu wasu su zo duniya haka ake ta yi kawai ana ta tahiya saboda ka babu wani labari haka suka fahimta wannan duk me ya kai su ga wannan mummunan ɗabi'a me ya kai su ga wannan mummunan marhala shine gururin da suke ɗauke da shi rudanin da suke ɗauke da shi saboda jinkirin da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu maimakon su yi amfani da shi su gyara su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a sai suka ci gaba da aiwatar da sharri ire-iren sharri nau'o'i na sharri na kauce ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa cikin wannan hadisi Imam Ali alayhi salam yake cewa jima'u shar fil iktirari bil muhal lalle matattara na sharri gaba ɗayan sharruka yana cikin mutum ya kasance ya rudu da shinkarin da Allah subhanahu wata'ala ya masa bai kama shi ba da laihin shi ba da sauri to Allah subhanahu wata'ala wani lokaci idan ya samu bayansa a cikin saba masa da kauce masa yakan musu jinkiri wannan jinkiri yana ya kasancewa ko don ya kasance sun gano abin da suke yi ya zamanto sun komo ga Allah subhanahu wa ta'ala sun tuba sun bar abin da suke yi ya zamanto ya yanke musu hujja kenan nan gaba ba za su ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ba da ya raya su zuwa lokaci kaza da sun tuba ko kuma ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala na musu istidraji ne har ya zuwa lokacin da za su kammala zunubansu ya zamanto sun tara makan zunubai sai zamanto ya kama su kamar da Allah subhanahu wata'ala ya bayanin haka cikin ayoyin alkur'ani wanda cikin darussa na su gabata mu ambace su wasu ma zaga cewa suna fatan Allah subhanahu wata'ala ya maido su nan duniya za su kyautata aiki Allah subhanahu wata'ala ce hal abada ba za a maido su ba saboda ko an maido su abinda za su kasance sun aikata kenan wanda tun can dama sun kasance suna aikata shi kawai ƙarya ne suke kenan mutum kar ya rudu da fursa da Allah subhanahu ta'ala ya bashi mutum kar ya rudu da jinkiri da Allah subhanahu ta'ala ya masa mutum ya kamata ne a kasance ya istifada da lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi da rayuwar da Allah subhanahu ta'ala ya bashi a matsayin jari yi amfani da ita ganin cewa ya kyautata ɗabi'unsa ya kyautata aikinsa ya kyautata alakan shi da Allah subhanahu ta'ala domin zamanto ya gyara duniyarsa ya zamanto kuma ya gyara lahiran shi rashin yin hakan shi shine zai kai mutum a mahallaka hakanan wal ittikala ala amal matattara na sharri yana cikin kasance mutum ya dogara da aikin shi wanda bai kai bai kawo ba kana ganin wasu mutane sukan bauta ma Allah subhanahu wata'ala yanda su suke so ne ba yanda Allah subhanahu wata'ala yake so ba saboda haka za ka samu cewa suna ayyuka bayan da Allah subhanahu wataala yake bukata ba sallah ba su yinta a lokacinta hakanan lokacin da ga dama suke sallah lokacin da ga dama suke ayyukan ibada ba bisa tsari ba bisa doka na Allah subhanahu wataala ba ba su kula da lokuta da Allah subhanahu wataala yake bukatan an ibada a ciki ba su bukatan su yi iltizami da sharuɗa da Allah subhanahu wata'ala yake bukatan kasance cikin ibadodin shi da ladubba don ba su ri'ayan irin wannan abubuwan ba su kula da su ba su damu da su ba lokaci guda kuma suna ganin suna fatan ya kasance sun samu kyakkyawan makoma wannan kenan shi ma wani nau'i ne na ruɗa ne saboda mutum zai iya ruɗu da aikin shi ya ga cewa to tunda yana yana ta aiki din shi yana ganin kawai ko ma ya ne kasance kawai Allah zai biya shi al'amarin ba haka yake ba za ka bi Allah subhanahu wa ta'ala ne yadda yake so gwargwado yadda yake umarce ka kai shi ne ya kamata ka yi wannan na a cikin farin loli a cikin mustahabbata kana iya kai abin da kake iya ƙarhinka komin ƙanƙancin mustahabbi bai ƙaranci inda za ka yi ƙari ne amma dangane da farin loli dole za ka yi ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai. in har ka ƙin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukatan ka yi kuma kana fatan ya kasance wai ka samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to aikin banza ne kai wannan baya da wani kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sau da haka na lazumi kasance mun kula kuma mun gyara hadisi na biyu shi ma daga imam ali alayhi salam har yanzu a cikin littafin gurarul hikam hadisi na dubu bakwai da ɗari da tamanin da uku imam ali alaihi salam yana cewa a cikin wannan hadisin la yulqa al-aqilu maghruran yake cewa ba yanda za a yi a haɗu da mutum da ya kasance yana da hankali ya kasance ruɗaɗɗe wato inda dai kaga mutum yana da hankali to ba ruɗaɗɗe ba ne amma in kaga mutum ruɗaɗɗe to lalle yana buƙatar kai shakku a cikin hankalinsa saboda mutum da yake ruɗaɗɗe ya ganin abubuwa yadda suke ba ya fahimtar abubuwa yadda suke ba ya ganin al'amura a haƙiƙaninsu sai zamanto ya ruɗu da wasu abubuwa su sakamakon wasu shubuhoyi wanda za su shiga cikin zuciyar shi ya sawara ma kansa wani tunani akan wannan asasan ya riƙa abin nuna girman kai da isa wannan kuma bai daidai da mutum da ya kasance na da hankali ba haka nan imam ali alaihi salam yana ce mana wannan a cikin nahajul balaga a cikin hudu ba ta biyu yana bayani dangane da mutanen da suka kauce ma Allah subhanahu wata'ala mutanen da suka yi inhirafi suka sake hanyar Allah subhanahu wata'ala yake cewa zara'ul fujura wa saqawhul gurura wa hasadu thubur yake cewa wannan mutane wanda suka kauce ma hanyar Allah subhanahu wata'ala suka saki hanyar Allah subhanahu wata'ala suka yi inhirafi daga hanya na musulunci na hakika me ya kai su ga wannan yace mutane ne wanda zara ulfujur sun shubka fajirci wato duk wani aiki na fajirci duk wani aiki na kauce ma Allah subhanahu wata'ala da kauce ma umarni da kuma koyarwa na Allah subhanahu wata'ala sun yi nisa da shi watan sun yi ƙoƙarin aiwatar da shi sun yi ƙoƙarin mahalin shi a cikin rayuwarsu kenan sun shuka shi kenan ba wani aiki na fajirci illa sun aikata shi saboda haka matsayin suna shubka fajirci ne suna shubka sharri ne wanda sharri ne za su girbe sakamakon shi hakanan kuma ce da menene suka shayar da wannan itaciya na fajirci wanda suka shubka yace saƙauhul gurur sun shayar da wannan itaciyar gururi watan sun rudu da wannan aikin da suke yi sakamakon miyagun ayyukan da suke na fajirci sun rudu da shi ba su tunanin su dawo suna ganin shi ne daidai ya riga ya zamanto ya zayyanu a cikin kwakwalensu a cikin zukatansu amma me natija wa hasadu subur za su girbi kenan halaka kenan mutum ba zai gushe ba yana shubka sharri yana aiki na sharri yana aiki na fajarci a lokaci guda kuma yana shayar da shi da sifa na gururi sai dai ya samu kanshi a ƙarshe abin da zai girba shi ne halaka wal ya zamanto halaka duniya da lahira wannan yana da haɗari sosan gaske lazumi kasance mutum ya waye kanshi kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa nisance wannan mummunan sifa haka ya zo a cikin nahjul balaga a cikin hikima ta 282 imamu ali alaihissalam yana cewa bainakum wa bainal mau'izati hijabun min al-ghirra yake cewa tsakaninku da tsakanin wa'azi akwai wani shamaki wato abin da yake hana ya kasance mutum ya wa'aztu ko ya ɗauki nasihan da ake masa kana ganin wasu mutane duk wa'azin da za ka yi musu ba zai hausu ba duk nasihan da za ka yi musu ba za su ji shi ba su yi aiki da shi ba me yasa saboda akwai hijabi tsakaninsu hijabi adda kwai tsakaninsu da wa'azi hijabi adda kwai tsakaninsu da nasiha wannan shi yasa ba su jin wa'azi ba su jin nasiha amma wani irin hijabi ne imam ali ya ce min al wannan sakamakon rudani da suka samu kansu a ciki sakamakon gururi wanda suke ɗauke da shi suna ganin su wani abu ne wani bai isa musu wa'azi ba wani bai isa musu nasiha ba kenan wannan sifa din babu wani alkhairi wanda yake tattare da ita a mahangan hadisan musulunci kamar da muka shi hakan imamu ali alayhi salam nan wurin yana addu'a yana bayani ganin cewa aljanna ta tabbata tuba liman lam taqtuluhu qatilatul gurur yake cewa aljanna ta tabbata ga mutum da ya kasance ababen da suke kashewa suke hallakar da mutum na rudani ba su kashe shi ba watan kenan mutumin da sifofin gururi ba su yi tasiri a kan shi ba mutumin da bai sifantuwa da gururi ba barantana ya zamanto ya kai shi mahallaka aljanna ya tabbata ga wannan mutum wannan shi ma a cikin gurar hikam hadisi na dubu biyar da ɗari tara da saba'in da uku wannan kina nuna mana gururi a mahanga na hadisai na musulunci yana nuna wani abu ne wanda yake salbi wani abu ne wanda ya kamata a nisanta saboda mai saboda haɗarin shi zai kai mutum mahallaka zai kai mutum ga halaka zai lalata mutum duniyan shi zai lalata masa lahiransa wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfanar da mu cikin abin da muka ji ya kuma kare mu daga wannan mummunan sifa ya kuma sanya mu cikin bayansa managarta da fatan Allah subhanahu ta'ala amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin